واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ياك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مكسابة a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu an a yau alhamis yawmul khamis 25 ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1437 wanda ya zama daidai da talatin ga watan John haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam idan ya tabbata shekara dubu da goma sha shida kafin mu ci gaba kamar yadda na yi bayani akwai waɗanda suka aiko da kayayyaki sai dai kamar yadda kowa ya sani kayayyakin basu da yawa a bana amma akwai waɗanda suka kokarta suka aiko da kayayyaki ko suka aiko da kuɗaɗe domin a ba da marayu da marasa galihu muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ayyukansu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya biya musu bukatunsu na alheri domin waɗansu a cikin takaddunsu sukan yi bayanin cewa ko ga ƙur'ani na mahaifi ko na mahaifiya ko kuma ga kaya sun bayar a madadin abu kaza ko kuma sun ba da turmin sani suna da bukatan abu kaza a wajen Allah to duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mu sani to muna roƙon Allah ya biya musu bukatunsu na alheri waɗanda yake kuma ba na alheri ba Allah ya canza musu zuwa ga mafi alheri ba sai mun yi bayani kamar yadda muka saba a shekarun baya ba muna karanta takarda ɗaya bayan ɗaya a'a a dunkule duk wanda ya yi domin Allah Allah tabaraka wata'ala ya sani kuma muna addu'a Allah ta'ala ya biya ki Allah ya samu dace idan ba manta ba muna nan a cikin suratul fusilat ko mun fara shiga tsakiyar suran domin a darasinmu na bayan mun tsaya a aya ta goma sha takwas a yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta goma sha tara wannan aya da za mu karanta ta tana yin mana bayani ne dangane da yadda Allah ta'ala zai tayar da halittu ranar tashin alkiyama musamman ma waɗanda suka yi tawaye ga dokokin Allah ba za su gagari Allah ba Allah zai tattaro su daga kowane ɓangare suke a duniya ko kuma a kowane ɓangare aka bitsine su na duniya Allah ta'ala zai tara su kuma zai yi musu hisabi ranar takin alkiyama shine Allah ta'ala yake cewa wa yawma yuhsharu a'da'ullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يقول تعالى الله ملعك كينا تيوى ويوم كأنبتا مصرانا ديكي بمعنى اذكر يوما قو واذكر يوما shine wa yawma wa kur yawma ka tuna ranan da yuhsharu a'da'ullah ake tayar yadda makiyan Allah ilan nari zuwa gidan wuta su wane ne makiyan Allah eh kafirai dawa mushrikai dawa munafikai dawa da mujrimai dawa da zindikai dawa da masu ketare iyaka 'yan ta'adda kenan dawa da maɓarnata da masu sako, idan Allah ta baraka wata ala bai gafata musu ba su ne a da'ullah duk wanda ya saba wa dokan Allah to makiyin Allah ne domin babu yadda za a yi wanda yake son Allah ya saba wa dokan Allah saboda haka wanda yake adawa da Allah shi yake saba wa dokan Allah wanda yake adawa da Allah shi yake saba wa dokan manzon Allah ko wanda yake adawa da Allah shi yake saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya tsare mu ila na zuwa gidan wuta ko da yake malamai suna da fahimtar cewa ko wanda ya sako ma za a kora shi gidan wuta in ya so daga baya a fitar da shi a dalilin ceto idan Allah ya kaddara yana cikin waɗanda za a ceta idan kuma baya cikin waɗanda za a ceta to za a babbaka ki gwargwadon laifinsa da ɓarnarsa a nan duniya saboda haka wa yau mai yusharwa ila ilanda ranar da za a tayar da makiyan Allah zuwa ga wuta fahim yuza'un ana katange su ba wanda ya isa ya tsere to a lahira ma idan mutum ya tsere ina zai je tun da ba zai iya gane garinsu ba balle ya gane gidansu ba inda zai gane a duniya saboda haka yin aka tashi a lahira da yake a riga an share komai da komai to mutum ba zai gane garinsu ba balle gidansu balle har ya gane ina ne zai je ya fake shine fa hum yuzaun suna katange ba wanda ya sai sulale ya kama hanya ya tafi wani waje ay ukur li haula al mushrikin yawma yusharu ila an-nar aw yusharuna ila an-nar tajma az-zabaniya zabaniya wa za su tara su waje guda awwalahum ala akhirihim da na farkonsu da na ƙarshensu to za a tara su waje guda ya za baka yi sa'a baka shiga cikin wannan guro tunda baka taba ganin fir'auna ba za a gaishi baka taba ganin hamala ba za a gaishi kai kujjaru ma baka taba ganin sa ba na zamanin annabi salih to za a gaishi amma sai dai kuma wancan tawaga babu alheri cikin tafafi isar rifdul marfu dun ba tawagan alheri bane أي تجمع الزبانية أولهم على آخرهم كما قال تبارك وتعالى كما يدعى الله أنبتا تكين سورة مريم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا sai anan an ambaci fi'ili aka ambaci mazdari suka zamo daga ɓangarori daban-daban to a harshen larabci ƙur'ani ya gwada mana cewa ana iya ambaton fi'ili daban a ambaci mazari shi daban amma kuma ma'alansu iri ɗaya ne domin aka ce warada wirdan warada shine ya gangara amma aka ce saƙa bi ma'ana ya kora ko siƙa kamar yadda muka yi a can baya an kora to da gangarawa da korawa kusan akwai sauri tun da aka ce an kora mutum kamar an ingiza shi kenan idan gangarawa ne ma kai da kanka ka ingiza kanka shi yasa sokul mujirimi na ila jahannama wirda fi'ili daban mazari daban amma masdarin yana da ma'anar fi'ilin fi'ilin ma yana da ma'anar mazari. wallahu a'lamu wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda za mu kora mujrimai zuwa ga wutan jahannama gangarawa kun ga kenan mutum kaman zai hantsila da bakinsa Allah ya tsare mu to me yasa Allah tabaraka wata'ala yayi musu haka a dalilin me kuma me ya faru kafin ai musu haka sai Allah ya ce حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى إذا جاءوها هر لوكتين دسك جيمتا ها إنن zamiri ne yakan dawo zuwa ga annar wuta don da larabci idan za ka yi ishara zuwa ga wuta sai ka ce hazihin na ba za ka ce hazan na ba hazihin da hazihin ayin waɗannan ana mayar da su da damirin hazihi ba haza ba saboda wajen larabawa waɗannan duk mu'annasai ne hadhihi nar wuta kenan hadhihi al-ard qasa kenan hadhihi al-ain ido kenan hadhihi dar gida kenan saboda haka ba za ta haza su sun ce yayi bambara gwai saboda haka daru ne annaru mu'annas al'ainu mu'annas ne aliyadu kazalik warrijilu kazalik wa halum majarra shi yasa hatta idza ma ja'uha to menene matsayin ma tunda aya tana iya tafiya hatta idza ja'uha sai Allah ta'ala ya ce hatta idza ma ja'uha kuma ma din ba lin nafi bane Hata idza ma ja'uha har lokacin da suka je mata lokacin da suka je za a tambaye su me kuka aikata su ce su ba su san laifin da suka aikata ba Ka ji kafirai da shakiyanci da taurin kai to kun ga wannan yana ƙara mana bayani akan abin da makaranta jiya masu cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikeen tambayan da aka yi wa Abdullahi dan Abba Allah ki kare yadda da su to za su je su ba san abin da suka yi ba gashi kuma an kawo su za a jefa su a gidan wuta sana idan an ɗauko fayilolin ayyukansu za su yi musu su ce su ba su aikata wannan aiki ba saboda mai saboda sun manta Ko zai idan mutum ya yi barna shekaru aro-aro mantawa yake saboda me saboda ɗan adam mai yawan mantuwa ne wa masu miyar insanu illa li nasihe wa kalbu illa annahu yataqallabu me yasa aka ambace al insan da suna al insan saboda me linnisiyan saboda mantuwa yanzu yanzu zai abu yanzu yanzu zai manta yanzu yanzu yana cikin matsalan tattalin arziki da kyar yake samun masara da kyar yake samun abinci da kyar ya samu ya dinki sama wannan matsalan tattalin arziki yana tafiya ko tana tafiya kenan sai ka ya samu walwala kuma ya manta da wahalan da ya a baya ya yi wata uku ba biya ki albaki ba amma da ya karɓo albakin wata guda sai je ya sayo kaji manya-manya kaji ya kamata ya sayo ko kuma baki ya zama wajibi ya je ya biya ko abinci ya zama wajibi ya saya a gidansa amma yana karɓo albakin sai ga ya ɗebo kaji kuma ba zai biya hanyar da zai haɗu da wanda ya baki bakin masara ko kuma gari aka tuka tuwa a gidansa ba ba zai bi hanyar ba saboda me saboda lan adam mai yawan mantuwa ne kuma wakanar al a jula, yana da gaggawan manta abu kamar yadda yake da gaggawa wajen aiwatar da abubuwa ko yadda da abubuwa ba tare da ya yi bincike ba to ba a son haka domin a ƙarshe dan adam ɗin zai je faɗa cikin fitina kamar yadda waɗannan za su fada cikin fitina ranar takin alkiyama hata idza ma ja'uha har lokacin da suka je mauta idan aka yi musu tambaya sai su ta musu su ce a tatau ko faufau su ba su aikata ba Allah ta'ala ya ce to a kyale su shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum sai jin su ya ba da amsa sai ya shaida a kansu sannan ganinsu ya yi shaida a kansu waje wajalolin sa'annan fatunsu su yi shaida a kansu to kun wannan ya gwada gaɓoɓin da za su ba da shaida a jikin ɗan adam suna da yawa to tun farko ma gara ka yadda da gaskiya dai idan ka yadda da gaskiya sai a sassauta maka ina ji a kotu aka ke yi ko an ce a kotu in aka kai mutum ƙara ya yadda bai wahalar da kotu ba to akwai sassaucin da ake masa amma idan ya wahalar da kotu to alkali akwai wani sakin layi da zai sake ya wahalar da ke. sai ya wahalar da ke tun da ya wahalar da shari'a amma duk abin da aka faɗa ya san haka ya ce gaskiya haka ne bari ma muku karin bayani kaza da kaza da kaza ka warware abu to an ba da dama wa alkali ya yi masa sassauci wajen hukunci saboda bai wahalar ba ta wannan suna kwaikwayon tsarin Allah ne subhanahu wataala saboda haka duk wanda bai yi jayayya ba ya bada amsa ko ya yadda aka tuhume ki ya san ya aikata ya tabbatar so zai samu sauki a wajen Allah subhanahu wataala amma banda mushrikai banda kafirai to amma wanda ya musu to shi kenan sai Allah ya liƙe bakin kare na ka liƙe baki sai ido sa'annan kuma sai sauran gaɓoɓi su ba shaida a nan Allah ya ce shahida alaihim sam'uhum wa asaruhum wa juluduhum a can kuma cikin suratu yasin mai Allah ya ce al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna hannayensu da me da kafafuwansu saboda abin da suke aikatawa saboda haka hannu zai ba da shaida kafa za ta ba da shaida ido zai ba da shaida sannan kunne zai ba da shaida sannan fata za ta ba da shaida cabɗi ran yin kiyama a ce ido na magana a ce kunne na magana ba mamaki wani ya ce to ai tun da ba su da tsagu ta ina za su yi magana ah, ina tsagu na Allah ne ba ke ya tsaga bakinka ban ya ga dama sai ya tsaga ka sai a tsaga a masa haƙori kafin ma ka je lahira tunda Allah yana halitta yadda ya ga dama ko ya sa idon ka yi rinka yin magana duk abin da ya gani ya ce naga kaza ba naga kaza ba kai kuma kana ce kai ka cika yawan turutu. wato kai ma kanka ya dame ka to duk waɗannan aya a hankali da su don za su ba da kaida in ka taba da hannu ko ka dauka to zai yi bayani in ka je da kafanka zai yi bayani idan kunnen ka yaje zai yi bayani idan ka ya kyallaro ko ya gani to zai yi magana sai ya yi bayani ranar takin alkiyama sa'annan kuma fata nan ma za ta yi bayani wani lokaci ba a cikin mota kakan shiga mota ba da mace kusa da kai kai ta matsawa kusa da ita to wannan matsin da kake yi nan sai ya yi bayani Eh, wani ma za ka samu wani ma za ka samu ko ustaz ne eh amma zai ga yana da matsawa kai ustaz ga fili a gefen ka amma maimakon ka matse kuma sai kana da matsawa wa wani ne yake bani labari yake cewa an zo an shiga motan kasuwa ne shikenan da irin kabilun nan da yawa sai wata kabila ta zo tsohuwar malamin makaranta ce sai ta zo sai aka ce to ai ta ce kadai mace to ya za a yi sai aka shiga mota sai ga ta kusa da ustaz shi kuma ustaz ga shi dan sharqaq hakan nan yake ga shi bai da auki to da aka zauna ana ce a kyakkyara za a rufe kofa kun zan lokacin da aka matsu a motan kasuwa za a rufe kofa wannan ya dan nan wannan matsanan a daɗa matsuwa to ga tsohuwar malamin makaranta kusa da ki aka rufe kofa aka fara tafiya ta sai ustaz ya takuru yana takuruwa waje guda ta ce a'a ta ce ustaz ta ce ni na ga kaman kana kyamana ne ko <laughs> kana kyamana ne ko shi mai bani labari ya ce kawai da ta ciɓo ainihin ustaz sai ta ɗora ustaz a kan cinyanta ta ce ainihin hankan ne da zai ka zauna da ce ni ba ci komai ba ka zauna ustaz ni mamanka ne eh, ita mamanka ce Allah ya kyauta to amma yanzu an gyara su waɗanda suke lodi suna ƙoƙarin daidaita kun san so irin waɗancan matan ƙabilu wani lokaci akwai ƙabilan da za ka ga ko menene za su yi ko kwana da ɗa namiji ne ko balagagge ne za su kwana a ɗaki guda ma ba su san iskanci ba ana samun su ba su san iskanci ba kai ka kwanta a wajenka ita ta kwanta a wajenta za ku yi kwana a daki guda ba ma za su yadda ba akwai waɗansu kuma wanda sosai da yalla ya sauwaki eh. saboda haka mai yiwa ire-iren waɗannan tun da tsohuwar malamin makaranta ita ga ba abin da ba ta gani ba ita kuma ta ga ana kyamantar nan ita ba ta so wato ba ta ji daɗi ba mai yawa irin wannan sai a samu ta karantar ma da mazaje da wane ne da yawa to tana ganin ustaz gashi kuma bai da auki sai za ta tattaro shi kawai gaba daya to ustaz ya shiga lalura kenan eh. Allah ya kyauta to kaga wannan haka je kiyama tunda abu ya zama lalura zai bude kofa ne su mutu gaba daya koya zai dole ya hakura har aje je inda za a je yana kan cinya kalcin ne ko billiri wallahu alamu <laughs> doka eh. ga wannan tun da abu ya zamo lalura in aka je lahira fatansa ba za ta yi ba da kaida ba eh, saboda abu ya zamo lalura ya fi karfinsa to amma kafirai kan waɗanda suka saba wa Allah lalle fatan su za su ba da shaida kamar yadda Allah ya ambata a cikin wannan aya hatta idza ma ja'uha har lokacin da suka je ga wuta wuqifu alaiha za a tsayar da su akan wuta shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum lalle jin su da ganin su ko jin su da gannan su da fatan su za su ba da kaida bima kanu ya'malun da abinda su kasance suna aikatawa ai bi amalihim mimma qaddamuhu wa akharu duk aikin da suka aikata la yuktamu minhu har ba za a komai wa Allah subhanahu wata'ala ba to lokacin da waɗannan gaɓoɓi suka ba da ainihin shaida sai ka je masu gaɓoɓin kuma idan aka buɗe musu bakinsu za su yi magana me za su ce وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم يا مغانا النطق شيء متن يفرت أبو kamar yadda yaro idan ya fara wayo yake furta abubuwan da ake koya masa shine annutku an taqana Allahu alladhi antaka kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra Allah shi ya halice ku a farkon zube kuma ya faɗa muku dokoki ku kiyaye amma kuka ki kiyayewa to mu muna tare da ku shaidu ne a tare da ku saboda haka ran tashin kiyama aka ce gashin ka zai bada shaida a kanka kaga zai fallasa ka idan hancin ka zai bada shaida a kanka zai fallasa ka in kuma tun ka zai bada shaida a kanka ka shiga uku saboda komai da shi aka yi to balle kuma sauran waɗansu abubuwan da ba mu ambata ba saboda haka yi a hankali shine za su ba da amsa da cewa an taƙana Allahu allazi an taka kulle shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra Allah shi ya halice ku a farkon farawa ko farkon zube, ya ce ban da kaza ku yi kaza ban da kaza amma kun ki kuma yanzu an muku tambaya kun yi musu alhali kun aikata kuka ce ba ku aikata ba kuna neman ku yi jayayya ku yi musu da Allah tabaraka wa ta'ala kisa Allah ya kyale ku da mu domin saboda me wato mu bada amsa to gashi mun bada shaida mun faɗi gaskiya fa huwa la yukhalifu saboda haka Allah ba a saba masa wala yumani wa ilaihi turja'un kuma zuwa ga Allah yake mayar da ku ba wanda ya sai kauce gabarin Allah ga hadisi daga Anas dan Malik yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shekara nawa ya zama yaron gidan Annabi shekara goma ko sha daya wace addu'a Annabi ya yi masa lokacin da kawo shi ya shafa kansa mahaifiyarsa ta kawo ke shafa kansa ya masa addu'a wace addu'a annabi ya yi masa ya ce Allahumma kai ya ce ya Allahumma ya Allah kai albarka wa me barik lahu fi malihi wa waladihi wa umrihi ya ce ya Allah kai albarka wa dukiyansa da me da 'ya'yansa da me da rayuwarsa shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya masa tsawon kwana malamai a cikin tarihi suna cewa ya kai shekara wajen 120 a duniya Allah ya sanya masa albarka cikin dukiyansa da 'ya'yansa sai da ya ga 'ya'ya da jikoki masu yawa kafin ya bar duniya sai da ya ga sun kai ɗari to ko a yanzu ne aka ce an baka gayya ɗari Lallai Allah ya baka gayya don ga dama kana iya ballewa ka je jeje ka sassake gari kai garin ka na kanka a ce kana da 'ya'ya da jikoki wajen ɗari wannan shine ana tsammali ce ranan da manzon Allah ya zo birnin Madina yace a duniya babu ranan da take da haske da farin ciki kaman wannan rana yace kuma ranan da manzon Allah ya bar duniya muna birnin Madina ya ce babu ranar da ta fi duhu da bakin ciki da damuwa kamar wannan rana saboda sahabbai da suka kai annabi suka bi tsine har ma tunani suke suna watsa kasa a bisa kabarin annabi tunda idan mutum ya je makabarta aka yi bitso ba wai tsayawa kawai za ka yi kai kallo ba tare da ka dan watsa ƙasa ba ana son kai da ka tsaya a wajen ka dan watsa ƙasa kaga idan aka watsa kasa ko za a daɗa ƙara ƙasa ne a kanwa akan mamaci yadda ko su ma ya yi idan ya farfado ya miƙe ba zai iya tashi ba ya ce da suka watsa kasa suna tunanin sai ma yana tunanin cewa anya su ne wanda suka zauna da annabi anya annabi ne suka bi tsinaki har suna watsa masa kasa bi ma'ana suna tura masa kasa sai yadda suka yi inkarin me suka yi inkarin kayukansu saboda duk wanda ya saba zama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ce gaki babu manzon Allah to ba zai ji dadi ba dalilin da yasa sahabbai da yawa suka bar binnin Madina kenan to zo masallaci babu annabi inda yake zama majalisa a ilmantar da mutane babu annabi a zo gidan annabi babu annabi annabi zai zaga waɗansu wurare babu shi za a tafi yaƙi babu annabi za a je binciken wani abu babu annabi to mutumin da ya saba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ga ba zai iya gudanar da rayuwarsa akan haka to shi yasa sahabai zan koma garuruwa daban-daban inda suka watsu kenan aka samu hadisan manzon Allah daga waɗannan garuruwa ana san malik Allah ki kare ya tare ki yace wata rana da hika rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ta yaumin au Ya yace annabi yayi dariya ko yayi murmushi wata rana don annabi yana dariya yana murmushi amma abin da yafi shine murmushi ya sa ba a son mutum ya rinka ɗaure fiska kullum ka duba shi sai ka ce wanda ya wata shida ba albashi ba a son mutum ya rinka gwada fiskansa haka ko kuma wanda talauci ya dame shi ko wanda kullum yana yake cikin damuwa yake nan babu lokacin da kake walwala ba a son haka ko da ka hadu da dan uwanka da sakekkiyar fiska wannan malada ne saboda idan idan mutum ya ganka fiskanka a sake zai ce baka da matsala kuma idan mutum bai san matsalanka ba tunda ba iya taimaka maka zai yi ba wani taimako ne wani taimako ne kana wucewa kana murmushi assalamu alaikum ka wuce wancan tawaga assalamu alaikum wajen ma ka wuce su kana murmushi assalamu alaikum to kaga idan akwai mai maka hasada sai ta jin haushi ya ce kaga wannan ku bai da matsala lali kana da matsaloli da za a dora masa ma ba zai iya taki daga inda yake zaune ba amma da yake ka riga ka sake to sai a dauka baka da matsala domin wannan hali ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sakin fiska ke za ba haushe yace shimfidan fiska ta fi shimfidan me barma saboda duk wanda ka je gidansa idan ya karbe ka da sakin fiska to ko a kasa ne za ku zauna amma kana zuwa ya ɓata ransa ya murtuke sana assalamu alaikum yana wa alaikum assalam yana amsawa a wuya kuma ya karbe ka a murɗe to kaga wannan ko kujera ya kawo maka ba za ka ji daɗin zama a kujeran ba saboda bai sake maka ba to halin annabi hali ne na walwala to annabi ya yi murmushi ne ko ya yi dariya saboda wani abin da zai ba da labari wani abin da ya faru faƙala shine annabi ya ce ala ne an ayi in da hittu me yasa ba za ku tambaye ni akan me nayi dariya ba ku tambaye ni mana qalu ya rasulullah sai abai suka ce ya manzon Allah min ayi in da hitta saboda me kai dariya qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi yace ajibtu min mujadalati al-abd rabbahu yawm al-qiyamah yace labari Allah ya bani to ina jin mamaki yadda wai dan adam ne zai yi jayayya da Allah ranar tashin alkiyama dan adam da kake gani wanda a cikin halittun Allah bai wuce wani dan fet ba an san fet ko menene fet ko feret shine bai wuce dan kankani ba ai da turanci ma akwai abin da ake kira pet menene pet da turanci dan karamin abu wanda kaman kule ko menene wanda ke amfani da shi to kamar kaman anan ne hausawa suka dauka in aka ce dan fet ana nufin wani dan karamin abu wanda mutum ya yi ko dan kwaikwayo ko yan kuliya ko eh, mage da sauransu to ko kuma a ce ferret kaga bai da wuce kenan a cikin halittun Allah amma wai sai gaki yana jayayya da Allah ke yasa manzon Allah yake dariya wannan kun ga yayi kama da Annabi Dauda alaihi salam lokacin da aka je yakin da Jaluta Taluta da Jaluta to shi Jaluta da yake an ce kato ne wani shirgege ne wani katafare ne to lokacin da ya zo ya fuskanci al'umma ta ainihin taluta wanda yake su ne masu imani ya suka ce to wannan ba gaskiya ba za a iya da shi ba kuma dama an ce shi kadansa kan iya yaki da mutane ɗari ba zai gudu musu ba ɗari ba zai gudu musu ba to gage yanzu an zuwa an yi fito na fito ya ce mutanensa su zai a gefe kawai shi kadai zai iya maganin musulmi gaba daya shine mutanen su suka tsaya a bayan sa shi kuma jaluta arnen ya tsaya a gaba yace to ko akwai mai zuwa ya ma ajiye makaman gaba daya saboda idan ka zo ya tattara ka yadda ka san ya tattara ya tattara ainihin kurciya kaga ka kwatanta kurciya da dan adam ai kaga wannan ba yan gami bane to sai ga annabi dauda ya fito shi ya zama a cikin wajen masu tarihi suka ce wai annabi dauda gajere ne wallahu alamu kun ga gajeru kun samu mafaka kenan suka ce wai ah, annabi dauda gajere ne shi ya za sai ya gan shi dan feret ya ce kai kuwa amma kana da karambani ga ki baka da yawan shekaru amma sai karambani ba mamaki karambani ne irin naku na samari to ka ko makami mu abin da ce a'a ni da majajjawa kawai zan yi ce majajjawa ce a to kenan, wani ai lokaci guda kawai zan damke ka shi yana kokarin ya damke shi bai san majajjawan nan mujiza ce, kwarai da gaske dun ba normal majajjawa ne shi yasa da ya sa dutse kawai ya yi bismillah ya auna shi ya auna shi kawai sai ga kirgige a ƙasa macece ya zama gawa shine mutanen suka tabbatar cewa e gawa ne shine suka juya guje ai dalilin da ya sa musulmi suka samu nasara akan jaluta da rundunar sakin ya sa Allah ta'ala ya ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الدعاء كوي سكي سنا ين الدعاء ميفارو فقتل داود جالوت فقتل داود جالوت يا غرزاوة سكي كرنت ونا آية eh faƙatala eh. da hutu jaluta eh. amma yin mutum ya ce faƙatala ba haka yake karantawa ba kai dai kawai karatu ne yadda kawai suka ji ya musu Amma fa amma faƙatala faƙatala saboda babu madda kuma ba wai rarrabe su ake yi ba ba kamar irin alif lamim shi ma kaga alif da lamun alif la tunda babu ja hadawa kawai yake yi to suna yin addu'a fa sai Allah kawai ya kaddara fa katala daudu jaluta saboda Allah tabaraka ta'ala ya baki matsayi Allah ya baki mujiza to na buga wannan misali ne da idan mutum ya kasance yana da karfi sai wani mara karfi ya zo kun san dariya zai ta yi saboda ya raina wancan ne yana ganin lokaci guda zai iya gamawa da shi to a ce dan adam ya yi jayayya da mala'ikun Allah don anan ba da Allah ne kai bai ba da mala'ikun Allah suna ce kai kaza ne yana ce ba haka ba ne kaza ne da mala'iku to zai gani sai sa annabi ya yi dariya ya kolo ayi rabbi yana ce ya ubangiji alaysa wa atani Allah tazlima ne ce ya Allah ka mun alkawari ba za ka zalunce ni ba to kuma yanzu na ga ana kirin za a danne ni za a murkushe ni qala bala sai ubangiji ala ya ce haka ne fa yaqulu fa inni la aqbalu alayya shahidan illa min nafsi sai ka ji dan adam da kansa ya ce to waye zai bada shaida mala'iku ne za su bani shaida ban yadda ba waye zai bada shaida kai na ba zan yadda ba shi da kansa zai furta bakinsa ya subuce kenan zai ce ya Allah ni ba zan yarda da wani mai shaida ba sai a karan kaina fa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce laysa kafa bi shahidan wa bil mala'ikati al kiram al katibin sai Allah ta'ala ya ni ba zan shaida akan ka ba sai ce a a ni karan kaina ne nake son bada shaida kaina to mala'iku fa masu daraja masu rubutu wanda ba sa zalunci ya ce a'a su ma bai yadda da su ba kala fayuraddidu hadha al-kalama miraran Allah yana masa bayani yana maimaita magana yana ce ni dai a karan kaina ne za su ba da shaida saboda kun ga dan adam yana ganin tunda yana kokarin kare kansa in aka toshe bakinsa kuna ganin hannu zai faɗi wani abu daban wanda za su je su tsunduma a gidan wuta ai ba zai yadda ba shi ko bai sani ba shi yasa in Allah ya riga ya kaddara abu wallahi ka yarda da kaddaran Allah in Allah ya kaddara ba za ka samu ba sai kai ta bin hanyar da ba za ka samu ba idan Allah ya kaddara za ka samu kuma ana ko ana muzuru ko ana shaho sai ka yi kowane ɗan adawa ne ya shiga gabanka ko da masu duba ko da bokaye ko da sojoji ko da bindiga kai ko da tankan yaki ne wallahi Allah tabaraka ta'ala ce sai kai din ne kai din ne mutane nawa ke samun su a tsakanin gawa suna numfashi da kyar daga baya kuma su zo su ci gaba da rayuwa Allah bai kaddara mutuwansu ba wani ma sai an zo za a harbe shi. sai a fasa a ce kai ina tausayin ka tashi ka tafi ka tashi ka juya kana tunanin za a harbe ka ta baya ba za a harbe kan ba kuma a idonka an harbi wani an harbi wani an harbi wani to kaga kaddaran Allah ce abinda Allah ya riga ya kaddara to shi yasa dan adam shi da kansa yake gangarawa da kansa wajen kaddara misali nasi ya tabbatar da cewa duk mutumin da yake gudun mutuwa to yana kai kansa zuwa ga mutuwan ne kwarai da gaske duk wanda yake gudun mutuwa don ta ina za ka gudu mata yanzu idan ka gina gida ka samu kofa mai karfi ka sa mutuwa ba ta hudawa ne ka yi gidan sama kai ko hawa ɗari ka yi idan ka je can saman na ɗarin mutuwa ba ta zuwa wajen ne mutuwa da take shawagi a sararin samaniya wanda tsuntsuwa tana can sama kawai sai ga ta faɗo gawanta wannan mun gani da idonmu ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba me ya kake ta kwananta ya kare ta ke za in kana kokarin kana gudun mutuwa to mutuwan ne za kai kanta wajenta za kai kanka wajenta saboda me dan adam yana guduwa kace wal mautu adna min na alayhi yadda ka ga idan ka sa takalmi hancin takalmin yana manne da jikinka to fa haka mutuwa take manne da jikinka sai dai idan kwana bai kare ba amma kwana yana karewa za a ce ku ɗauke ki sai ka bata fas shikenan in ka yi wasiya ka yi ta amma ka yi wasiya ba shikenan kudin da ka tara waɗansu su zo su cinye kai baka maure ba kuma an je lahira a barka da tarin tabbayoyi don kai za ka amsa bayani a kansu to kun ga idan mutum bai je lahira da kyakkyawan aiki ba ya ga uku to amma wannan zai zo ya ce a shi karan kansa yake so ya bada amsa kala fa yuktamu ala fi maza Allah ya ce sai a liƙe bakinsa wata ta kallama arkanu sai gabobinsa su yi magana ma kana ya amal da abin da ya kasance yana aikatawa a duniya su ce ya eh, abin da aka rubuta ya kaza ranar kaza ne mu muka je muka yi su ba tare da sun duba fayil ɗin ba za su yi ta fala ranar kaza ga watan kaza shi yasa malamai suke cewa ranar tashin alkiyama gaɓoɓin mutum sun fi ƙwaƙwalwansa aiki da hadda saboda duk abin da ya yi sun kiyaye amma kaga kwakwalwa wani lokaci kakan manta wani abin ko a samu kuskure wani abin ko tsinkewan wani abu zama waɗannan gabobin da kake raina su ranar takin alkiyama sai ka kya mamaki to an liƙe bakin wannan ɗan rikici bayan an liƙe bakinsa gabobi sun yi magana to daga baya kuma bayan san gama ba da kaida sai Allah ya buɗe masa baki su kuma sai a rufe nasu sai ya kulu sai kaji yana cewa bu'udan lakunna wasu hukan ya ce Allah wa daren ku wallahi da na san irin wannan amsa za ku bayar ni da ma ban zauna da ku ba duniya da na rabu da kuna ne mu canji ba ke kenan kana zaune tare da rikici ne baka sani ba kai wa kanka kiyamul laili ka kiyaye dokokin Allah an kunna kunto ujadil ku ne fa nake karewa kada mu shiga wuta to yanzu kuma ku ne ka bada kaida wato a tun dumama wuta kenan gaba daya amma da na san za ku mu haka wallahi da ban bukace ku a wajen Allah ba da ban yi haka ba to wannan shine yasa manzon Allah yake dariya domin saboda ta wani bangare abin dariya ne ta wani bangare kuma abin tausayi ne babu yadda za a yi ka saba wa Allah ka je lahira kuma kana jayayya da Allah wai kai baka yi ba sannan wa kauluhu ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wa ma kuntum wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wa la absarukum ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وما كنتم تستترون baku kasance masu ɓuya ba ba zai taɓa yiwuwa ku kasance masu ɓuya ba ko masu fakewa ba an yi shada alaikum sam'ukun wa abasarukun ko wala abasarukun wala jolodukun a wayi gari ku da ku? da ainihin fatanku ba za su ba da shaida a kanku ba ba zai taɓa yiwuwa ku buya ba duk waɗannan za su ba da shaida walakin sai dai zanantum annallaha la ya'lamu katiran mimma ta'malun kuna tsammanin Allah bai san abubuwa da dama da kuke aikatawa ba irin wannan ya taba faruwa shine malai yake ba mu bayani a nan. Abdullahi dan Mas'ud Allah ki kare da shi kala yace kuntu mustatiran bi asaril Kaaba ya ce wata rana na kasance ina gefen ɗakin kaba ina zaune abdullahi da masu ɗaya daga cikin manyan masanan alkur'ani makarantar alkur'ani masana tafsirin alkur'ani kuma sahabbai wato na farko-farko abdullahi da masu yana cikinsu don haka yana da daraja kwarai da gaske har annabi ya ce duk wanda yake son ya ji alkur'ani da ɗanyensa kamar yadda aka saukar da shi ko da ɗume-ɗuminsa to ya karatu a wajensa kun ga babban mutum ne eh da ce wata rana yana zaune gefen ɗakin kaba da a salasatu na farin sai waɗansu manyan mutane guda uku suka zo rashiyon wa kitnafu da eh, ya sakafiya ne bakura yake da sakafiyai guda biyu ko kuma sakafiyun wa hitnahu kurashiya ne da kuraishawa guda biyu wato ya gane su kenan a takaice dai mutane guda uku amma dai kabilunsu ba ɗaya ba kasirin shahami butunihim waɗanda yake ba su da tunani saboda a lokacin ba musulmi ba ne kalilun fiƙe haƙulobihim sa'an nan kuma wato ba su da fahimta tun da ba musulmi ba ne faƙala ahadu kuma sai da yansu ya ce wa ɗayan a tarauna an laha ya suma mana haza da ke yanzu maganan da muke yi muna tattaunawa kuna ganin Allah ya sani Allah ya san abin da muke tattaunawa kuwa faƙala la'akaru sai ɗayan ya ce ina idza rafa'na aswatana samiya. yace idan muka daga muryar mu zai ji eh in mun daga murya zai ji wa idza lam narfahu lam yasma'hu idan ba mu daga ba ba zai ji ba saboda kan an daga murya ne Allah yake ji ba daga ba ba zai ji ba in ji wancan arnin fa qala al-akharu sai dayan yace in sami'a min shay'an sami'ahu kullu yace kai ni ba ina gani. inda ya ji wani abu to zai ji duka Eh, in inda ya ji wani abu to duka ma ya ji a riga an gama to shi kuwa abdullahi dan matsu da ya ji wannan hira sai ya je wajen annabi yana faɗa masa yana masa bayani fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai na ambaci haka ga annabi fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah mai girma da buwaya ya saukar da wannan aya wa ma kuntum tastatiruna ba ku kasance masu buya ba duk yadda ka buya ma Allah ba za ku buyu ba saboda haka ba ku buya wa Allah kuma ku sani an ya shada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum lalle jinku da gannenku da fatanku za su ba da shaida walakin sai dai zanantun kun yi zato ne ya ku kafirai annallaha la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun Allah bai san abubuwa da dama daga cikin abin da kuke aikatawa ba to Allah ya sani wannan ruwaya da mala ya ambace ta anan imam muslim ya ruwaito imam al-bukhari da imam muslim su ruwaito saboda haka wannan ke yake gwada cewa duk aikin da mutum ya aikata to Allah tabaraka wa ta'ala ya sani kuma zai baki labari akwai wata ruwaya ta bahas bin hakim an abihi an jaddihi radiyallahu anhu shi kuma bahas bin hakim ne ruwaito wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama karin bayani akan wannan aya sai Allah ce mini فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين نعم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين في الله تعالى يتي وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم wannan shine mummunan zaton da kuka yi ga ubangijinku ya ku kafirai ardakum Allah ya halakar da ku kalma ce guda daya ardakum Allah ya halakar da ku ko kuma ya halakar da ku bi ma'ana ardakumullahu Allah ya halakar da ku saboda mummunan zaton da kai wa Allah shi yasa kada ka kuskura ka bauta wa Allah da zato ka bauta wa Allah da ilimi kuma kada ka kuskura kai mummunan zato wa dan uwanka idan baka da hujja kai masa zato ta fatan alheri shi ma sai maka zaton haka amma in ka masa zaton dan ta'adda ne to shi ma yana zaton ka dan ta'adda ne dama haka ne kamar ka dinu to da kamar yadda kai kai ma haka za a yi maka to tunda waɗannan mutane kafirai ne ga irin zaton da suka yi wa Allah Allah bai sani ba Do abubuwan da suke yi ko idan sun boye sun yi barna ko idan sun yi sabo Allah ta'ala bai sani ba shi yasa Allah ya halakar da su yasa manzon Allah yake cewa ana ma'a abdi inda zanni bi yace lalle Allah da kansa ya ce ni ina tare da bawana a inda ya zace ni wa ana ma'ahu idza da'ani kuma idan ya kiraye ni ina tare da shi yasa in kai kyakkyawan zato a wajen Allah to ga dukan alamu zaka gyara aikinka kai ma zaka yi kyakkyawan aiki idan kai mummunan zato a wajen Allah to baka da gaskiya ne munafiki kwarai da gaske don zai wahala a ce mutum yana sabon Allah kuma yana tsammanin Allah zai bashi aljanna ba zai yi ba amma za ka zo kana yi tikafi kana tsammanin aljanna me ya kawo ka yi tikafi neman aure ko neman kudi neman aljanna ko to Allah ya sa haka ne me ya kawo ka wajen tafsiri neman lada neman aljanna eh Allah ya sa haka ne to kai mai jan aya kuma kana jan aya me yasa kake jan aya me kake nema kai ma kana neman lada kana neman aljanna ne kana tsammanin samun aljanna a wajen Allah to Allah ya sa haka ne kai mai tafsiri kai kuma kana yi Eh, tun da yi mai jan baki kaga sai a dawo kan mai tafsiri kai kuma kana yi mai kake nema saboda mai kake yi saboda aljanna eh, kana tsammanin me ina tsammanin Allah ya bani aljanna idan na shiga sai ku biyo bayana Allah ya ba mu aljanna gaba ne ثم افتر الحسن ينظر في هذا فقال الا انما عمل الناس على قدر ظنهم بربهم aikin mutane gwargwadon zatonsu ne ga ubangijinsu kamar yadda ma'amar ya ruwaito daga alhassan albasari rahimahullahu ta'ala a lokacin da ya karanta wannan aya fa'ammal mumin amma kun gaban allah mumini fa ahsana zanna bi rafihi fa ahsana al'amala ya kyautata zato ga ubangijinsa sai ya kyautata aiki wa amma al wal munafiq amma kafiri da munafiki fa asa azanna billahi fa asa al-amal da suka muna zato ga Allah sai suka muna na aikin wa Allah sai Allah ya basu su mummunan sakamako ثم قال sa'annan sai yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala al-Hasan al-Basri yace Allah ta'ala yace wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'Alaikum sam'ukum wala absarukum ila qawli وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم saboda haka sai suka wayi gari suna masu hasara Allah ya tsare mu sai aya ta gaba Allah ya ce fa in yasbiru fa in yasbiru fan naru mathwal lahum wa in yasta'tibu fama hum min al mu'tabi fa in yasbiru idan ma sun yi hakuri a haka sun tsaya to su sani tunda su kafirai ne ko suna da mumunan zato ga Allah fannaru wallahu, wuta ita ce makomansu wa in yasatibu idan suka je lahira suka nemi dawowan duniya shine wa in yasatibu wannan an tafi lahira ma an gama tunda Allah ta'ala ya ce zai takin alkiyama ai tamkara riga an tafi ne mutuwa riga an gama mutuwa saboda duk wanda ya zo duniya to yanzu mutuwan yake jira yanzu ba za a ce shekaru kake jira masu yawa nan gaba ba a mutuwa kake jira Allah sa mu cika da imani to duk wanda ya tafi lahira idan ya nemi dawowa fa ba zai dawo ba duk waɗanda suka tafi lahira da ƙazamin aiki idan sun nemi dawowa duniya don su gyara ba zai yiwu ba shine wa in yasatibu fama hum al mutabin idan suka nemi dawowa to ba sa daga cikin masu dawowa ba zai yiwu ba ai sawa'un alaihim asabaru am lam yasbiru hum finna ko su yi hakuri ko kan su yi yan gidan wuta ne la mahida lahum alha ba su da mafaka ga barinta wala khuruja lahum minha kuma ba za su fita daga gare ta ba wa in talabu an yasatibu idan suka nemi a dawo da su duniya wa yubdu a'zaran suka bayyana uzurori iri-iri to fama lahum adarun wala tuqalu lahum ba za a karbi uzurorinsu ba kuma ba za a rangwanta musu ba saboda haka shi yasa aka ce a shiga taitayi a tsari wa qayyadna lahum وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس innahum kanu khasirin to tunda an yi bayani waɗannan idan sun je lahira suka nemi dawowa ba za a dawo da su duniya ba haka ma idan an shigar da su gidan wuta suka nemi fita ba fa za su fita ba shi yasa a cikin suratul mu'minun Allah tabaraka ta'ala ya ambaci waɗansu ayoyi ga abin da yake cewa qalu kafirai za su ce rabbana ya ubangiji galabat alaina shikwatuna yanzu kan tunda an jefa mu a gidan wuta mun yadda shakiyancin mu ya rinjaye mu shaqiyancin mu ya rinjaye mu ya Allah wa kunna qauman dallin lalle mun kasance mutane ne batattu to tunda mun sadu da mun yadda rabbana ya ubangiji akhrijna minha ka fitar da mu daga wuta fa in quduna amma yadda mu duniya wallahi idan mun koma saba maka da keta haddin dokokinka to fa inna zalimun lalle a lokacin mun zama azzalumai yanzu kan mun saduda mun tuba a koma da mu duniya me za a ba su amsa kala sai Allah ya ce ikhsa'u fiha wala tukallimu sai ikhsa'u fiha ne kusan ya a ciki kada wani ya sake daga kansa kusan ya. kamar yadda misali kamar a yanzu a dan duniya ne za ce ku tafi daga nan mutanen banza kusan ya mutanen banza abinda kuke din nan ƙarya ne wala tukallimu kar ku sake magana kar mu sake jin maganan wani to kun ga wannan layi bai da kyau to shine za a ƙara mana bayani dangane da mummunan sakamakon suranan takin alkiyama wanda yake shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi